barkan ku da ƙara saduwa da mu a YouTube channel ɗinmu mai albarka. An ce babban shahararren mawaƙi Lilan Baba yana aikatawa Ummi Rahab abubuwan da basu kamata ba a duniya gaba ke ɗaya. Wanda Ummi Rahab ta ta haka ta ce kwata-kwata ita babu tsakanin soyayya da ita da wannan babban jaruman. ta ce kawai dai korarta da adam e zangwaye ne shi ne shi kuma jarumin nan ya zata a jiki ya nuna mata inda ake yin komai da komai wato a masana'antar industry gabaki daya wanda da ta yi tunanin cewa babu in kamfanin da ta je da za a karbe ta sai kuma ta ga wannan babban kamfani sun mata jagora har sun karbe ta hannu biyu har sun mata sayano kuma har ta fito yanzu a matsayin jaruma a cikin fim ɗinsu a gabaki daya kuma yanzu gashi nan yana ƙara shirya mata wani shahararren fim a kwanan nan wanda za su yi tsakaninsa da shi da wannan babban jaruma. kuma yana faɗa mata cewa duk wani fim da za a yi nan gaba sai ya sa ta a matsayin babbar jaruma kuma shi so yake si soyayya kuma ya aure ta har ƙarshen rayuwa.